yayin da rikicin bangaranci na jam'iyyar apc a jihar adama ke karar ruwa wato a tsakanin 'yan bangaren tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar da kuma na bangaren tsohon gwamnan jihar murtala yako a karon farko gwamnan jihar sanato muhammadu bindo jibrilla ya musanta zargin da ake masa na cewa ya koma bangaren atiku da yake amsa tambayoyin manema labarai game da wannan batu sanata bindon ya ce rufe ce kawai ta 'yan siyasa da ke neman bata masa suna wallahi nyako ubana ne kuma atiku ubana ne kuma ba mu da matsala a apc kasan sha ni mutane kowa zai magana da ya ga dama ni duk wani wanda zai haife ni a dama ubana ne duk wanda na girme shi kanina ne duk wanda ya girme ni uwana ne talakawan adama su suka zabe ni ba mutum ya zabe ni ba banda ubangida ka ji mai kyau banda ubangida ni da tobin a adamawa talakawa su ne iyayena su ne suka zabe ni ni kuma zan zama bawan su zai musu aiki to ko shi ma waya alaka ne take a tsakaninsa da yan majalisar dokokin jihar a yanzu Abun da ake samu matsala da majalisa in ba za in gwamnati ba sa ba su hakkin su ne to ni dinan ka san dai senator ne na san ni ma dan majalisa ne da so dole ne za mu kyautata musu kuma su ma za su san cewa an zabe su tun su kyautata ita dai jam'iyyar APC a jihar adama ta bakin sakataren tsare-tsaren ta alhaji Ahmad lawal ta ma wace bangarorin biyu ne da a yi karatun ta natsu saboda kullum idan ana fada ba inda zamu je in ka duba yanzu sai ka samu ya mutane da suke gidan Atiku da mutane suke gidan Yako a kullum ba su ga cewa an shirya saboda idan suka ga an shirya me bai bukatar su ba zai biya ba ko mu kananan yasa samu muke wannan abun to kira da nake shi ne ni ina kira ga gwamna ya sani duk wani babba ba masu biyu ba duk wani babba da ke Adamawa ya dauke shi tamkar uban shi kuma ya je ya nemi shawara saboda shawaran da wannan zai baka da shawaran da wancan zai baka sai kai ka je ka zo na matsayin ka na gwamna ka yi tunani wanne zaka dauka ne zaka rai don haka ba wai su biyu kadai ba ba magana Atiku da Yako muke ba muna magana dukkan da tabar kamar Adama a jihar Taraba ko ya takarar gwamna na jam'iyyar APC ce Sinita Aisha Jumai Alhassan kifa musun ta rahotannin cewa ta janye karar da ta shiga na kalubalantar nasarar da gwamnan jihar Akitidare Isiyaku ya samu. Ya za a in janye? Mutanen Taraba ni suka zaba. Su mutanen PDP ma sun sani ni mutanen Taraba suka zaba to in janye akan me? In janye akan ba a zabe ni ba inda ba zabe ni ba da ba zan ma je kotun ba. amma an zaɓe ni shi yasa na tafi tribunal kuma ba ƙarya ake yi duk wannan eh, maganganu ne na mutanen pdp ba ma wanda ya isa ya zo na ya ce in janye ƙara don sun sani ba zan janye ba ba su isa ba ba wanda ya taɓa zuwa wurina amma na kan gani a jarida mutane suna tambaya na an ce kin janye ƙara na ce akan me da ban ci zaɓe ba da ba zan ma je kotu ba amma na ci zaɓe shi yasa na je kotu kuma kara yana nan daram su ne suke gudun sabis amma ran alhamis da ya wuce mun sami oda eh, mun eh, ran laraba da ya wuce mun sami oda cewa mu je mu mammanna kuma ran alhamis mun mammanna pdp da inec kan ma sun bada reply din samu ma mun sake ba su amsa yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar shari'a kujerar gwamna na jihar taraba za ta kaya shari'ar da yanzu ma haka aka maida abuja ibrahim Abdulaziz sashen sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya